Assalamu alaikum. Wallahi na dawo. Na buga, na buga, na buga duk inda na je maganan aiki ba labari. a zamanin nan yanzu ina zaka samu aiki akwai abinci ne da Allah abinci ga biredi nan da ruwan zaka ci biredi da ruwa eh dai amma irin wahalan da na shan ce ka ban abinci ka ce in ci biredi da ruwa to ai danka ne to ai ka san ban da kuɗi dai amma au nan ban yi ba kenan Allah ka bani abinci dai mai kyau in za ka cire ƙarya ka cire ƙarya ka ɗebi biredi ka ji haka kai kake ta buga buga ka ta banza da mun zuba ma ido ne na samu ma a haba Allah kuwa haba alhamdulillah ai barka ne ka wahala ka ji dai ya neman aikin yake wani aiki kenan da ka zo ka same ni ina aiki ka yan sanda ne jikin a kai gadi kake ni kuma yana karatu to karatu karatu ba aiki mai amfani sa da ka gaya mu ranar a'a shi da aikin da ka ganna shi na samu ma haba haba jauta ya za ka kalle ne digiri ne fa da ni fa oke ya kuri ya kuri na manta ai takardun ma an kasa sa gaba sun ishe ka sai ka ci ya san yi digiri kuma in je ni a ni fa ban ga laifin ka ba amma dai duk ya dai sai yi za a ci ko zan yi shawara kanka kai me min dariya ayo to kai ba shege kace kai yege ne kai dan ka masa bire dai digiri